bonsoir et bienvenue dans votre émission des jeunes de fatan Lahia. Donc, la fada n'a pas de limite on parle de tout ce qui touche les jeunes des sujets qui plaisent à ceux qui fâchent a yanar gizo notamment pour les jeunes qui les utilisent dans le cadre de leurs études ou business mais au vu des contenus qui circulent ces temps-ci sur les réseaux sociaux d'un amfanin de Wassou, un ou un suke internet par exemple des contenus obscènes qui circulent sur les réseaux sociaux, créant buzz et indignation, et ce, malgré la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. En matière de cybercriminalité, nous avons des infractions aussi bien dans le code pénal que dans la loi sur la cybercriminalité au Niger. A fadar mu muna tambaya kanmu wai menene ke faruwa da kanan namu matasa da suke yada waɗannan fotunan da bidiyo na rabanci qui doit contrôler l'utilisation que les jeunes font des réseaux sociaux et des contenus qu'ils publient kuma tun da hirar tamu ta shafi 'yan makaranta wasu bidiyo ma a cikin makarantun ma ake sarrafa su muka ɗora wannan fadar tamu a babbar cibiyar 'yan makaranta ta usn situé en face du ministère de la fonction publique a nyami on en parle avec des jeunes scolaires, des structures, des jeunes qui œuvrent aux côtés des jeunes filles. Bien sûr, à la FADA, nous avons euh, notre musique, la rubrique présentée par Miss Dandy et la chronique de notre chroniqueur chouchou Olivier. Top, c'est parti. Les risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes ont été au cœur de plusieurs débats. muka muna tana da bidiyon wasu 'yan mata da ya tada hankalin al'umma an janvier 2018 la fille de dalobon wannan hirar dai za mu ne tare da maimuna garba ambassadrice rezayen sama maimuna kina lahiya lahiya laura biya da dama da dama amma kuma da sanyin jiki dan suje kin namu ne ne sai a hankali Allah ya kama muna kuma a wannan fadar muna tare da Rashida Bizo Elle est du CCNEJ, le cadre consultatif nigérien des enfants et des jeunes. Ça va Ça va bien. Et, et le moral dans ta Ça va, ça va. Ok. Soyez les bienvenus, sur surtout à la Fada. Mhm. Nous sommes avec euh, Ibrahim Abdoulaye pour mieux euh, savoir qui c'est Anelka. Ça va Ça va, ça va. Tu vas bien Toi, tu le... Oui, le secrétaire chargé des affaires euh, académiques. Académique. Kenan et Magata Karda mais kula da harkokin karatu local 'yan Alors gaba A lui, il est le SK de l'UEPTN. sur ces dernières vidéos, nous avons recueilli des réactions. Et on se reprend juste après. La vidéo, elle a vraiment circulé, incroyable. Parce qu'il n'y a pas un site sur lequel elle n'est pas. Plein de parents, je vais dire, la vu la vidéo. La vidéo là qui circule, c'est pas avant, surtout ici en Niger on ne connaît pas cette habitude-là. C'est-à-dire les parents, c'est eux qui, ont, qui leur ont donné la liberté de faire ce qu'ils veulent. Si tu l'as pensé en tant qu'une musulmane, comment peux-tu la laisser faire des trucs comme ça Ils ont dit qu'il y a des épisodes de saison, des gens qui disent même les vidéos là sont tournées dans la maison de leurs parents. Euh, je veux dire, notre société est arrivée à un point mort. Euh, ce genre de choses euh, qui sont devenues récurrentes hein, maintenant, puisque vous vous souvenez aussi du phénomène des Dalobon qui a circulé sur les réseaux sociaux. Il y a forcément des raisons qui sont liées aux personnes elles-mêmes concernées. Mais c'est d'abord, moi, je vois c'est toute la responsabilité de la société parce que les mécanismes de sanctions et les obligations sociales, donc la moralité est devenue une sorte d'indication et non une, sorte d'obligation. Euh, c'est vraiment le rôle de la qui est le premier environnement social de, l'enfant. Donc, c'est vraiment euh, de canaliser l'éducation des parents. On comprend que quand on est jeune, on est souvent porté à poser des actions dont on ne maîtrise pas toute la portée, mais c'est d'abord et avant tout le rôle de la famille. Je dirais que vraiment maintenant, la génération de, de maintenant là, c'est à revoir parce que l'éducation d'un côté, il y a un problème. ko shi euh, wasu da muka gama da su a nan kan hanya sun ba mu ra'ayin su bisa kan wannan video akwai wanda yake iya ƙara ba mu ra'ayin shi bisa kan wannan video da suke nan suka suke yawo shi da ina jinki justement par rapport à à ces vidéos là nous avons eu un choc lorsque nous avons vu ces vidéos parce qu'on ne s'attendait pas justement à voir ce genre de choses là surtout dans une société comme la nôtre une société fortement slamisée donc euh, ça donnait vraiment froid au dos ba zai bari ki hito haki magana haki nuna kina alfahari abun da kin kai a gani na to kan yi ya zama yalla sharri ne an ka kaga mata koko kamar an yi filman ta ne bata sani ba ai sai an ka ce min a da ra'ayi da konsantaman kinta da ta ba da yuka ta ba da nama ta yarda ta amince to tun nan ne abun inda ya fara bani tsoro da kuka wad'i ne rezo sosiyo yuka ne mai baki biyu kana iya amfani da shi wajen alkhairi yadda mu mata muke amfani da shi wajen sana'o'i mu ne yau da mm-hmm, gobe mm-hmm. haka ne kuma kake iya amfani da shi wajen halakar da rayuwarka dan abu ne da mun yi shi a yau 2021 nan da shekara biyar shida bakwai har goma akwai roda da kana iya ba da maran ka a goge shi don wannan abun kai tasiri a rayuwa mun riga mun watsa ya shiga kenan ina shinka analka gaskiya abun bakin kiki na wannan bidiyo da mun ka gani bisa ka yanar gizo-gizo mu muna nan a cikin eh, wannan babban gida namu da an ka cire mu an ka ce muna a an turo muna wa'ansu abubuwa ko wa'ansu bidiyoyuka da abokan namu 'yan makaranta eh, a cikin koleji da na lise nan cikin babban birni sun kai da mun ka bude mun ka gani abun nan wallahi mm-hmm. ya ba mu tsoro saboda bai kamata ba a ce yau abun nan ya to cikin wannan ƙasa tamu bai kamata ba kuma zakko wannan abu a ce a'a da mu 'yan lakwal mun ka fara yin shi babu daɗin gani babu daɗin shi kuma ba daɗin gani ba daɗin shi idibis zan zo wajenka wai duk kama en général on fait un suke da kafofin sada zumunta tunda wannan abun in hakan ga c'est parce que vraiment il y a les réseaux sociaux on On da ka gani matasa suke yi na réseaux sociaux Il y a déjà l'utilisation qu'ils font des réseaux sociaux en tout cas c'est comme l'avait dit Maimouna, les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranche, comme elle l'avait dit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour des activités, surtout génératrices de revenus, et il y a d'autres aussi qui utilisent les réseaux sociaux pour faire des recherches de, eh, pour leur euh, académie. Wanga generation da kuke gani ya kamata eh, il ya sa ido bisa generation. Parce que wanga generation abun da suke gani a tele shi ne suke so su zo su yi kopiye. Kun gane tun da wannan abu mutane sun liba tele de kwarai da kwarai ko menene nasara yana yi. su suke so kai ma ka ce eh. ka yi shi ne yana nan gabata wannan iyayenmu da abokanmu paske video wannan da ni na gani fi layi ni ya ya huce ni ni zon ne fa shi abun ma ya rasa ma <laughs> yace abun ya huce ya huce eh, gona da iri ya huce gona da iri ya huce iyakashi To, mhm, Rashida? Zancen ra'ayi. Eh. To, yara ne, da yawan su ma ba su kai shekara goma sha takwas ba. Muna iya mu tambaya kanmu. Kamar yadda na fara gai akwai responsibility in faran, akwai responsibility in society kuma akwai responsibility na ita. Tunda ko abin ga shaken do silprenelor prenait kamar wagga haraka ana iya kamar a samu a ciwo kanta mm. tunda c'est vraiment un problème qui est en train de gangréner la société comme il a eu à le dire c'est pour cette fille qui est sortie il y en a qui le font depuis kamar a kwanakin ga mun ji da akwai wa'ansu pratik da akwai cikin wa'ansu lakwal da mutane ba su san da su ba ko ma abin iyali iyalai ma ba su san da su ba uwayen ma ba su eh. san da su ba amma kwanakin ga ana nan ana ta shi wa'ansu suna magana kansu kenan harkar ga dama ta dade ana yi yanzu ne harkar ta cakule kuma eh. an samu ya bata an ga nasu su kenan ta important ko que eh, les parents, les parents s'impliquent plus davantage dans l'éducation de leurs enfants. Dans la vie de leurs enfants. Parce Surtout que là, la, la, vie, la de vie leur, même. De leurs enfants. Et aussi l'école, comme on a dit, chicken école ma ananan anayi. Ana iya mutambe kamu. to educator innan administrator administrator da suke cikin lakwal an menene aikin su tunda su edikator ne ba kamar kawai su ba da ilimi ne eh. don kuma su koyar da yara yadda ake iya rayuwa cikin la cikin al'umma mm. su ma kamar valor ne da ko ya kamata su yi transmitter ma yara don yaro ya zama eh, model cikin sosiyete. wa ka kara yau da kullum akwai karin bayanin da zaki bani furera aliyu a ganin ki kuma iskona ne a rivela mu bu êtes aux côtés fi kuna tare da su kuna aiki tare da su kuna aiki saboda su sai su energy akwai rishin vigilance na iyaye stadir kama idon da ya kamata a ce suna da bisa tarbiyyar yaransu yau ilzon tendance a delese sa Dan mi don saboda mafi yawanci iyaye sai su ce a ah, na kai dan dana lakol kenan sai su ga kawai tun da na kai ka ekol kenan duka sauran tarbiyyar nan da ta saura ekol ne kamata a baka ita alors que droit de regard nan nasu bisan kan tarbiyyar ɗiyansu ya kamata su aika shi ha ekol vala su dinga biyayya yara har ekol suna ji mi suke yi yau da wuya cikin kashi ɗari ka ga eleve ko kuma in ce etudiant cikin institut ne cikin jami'a ne cikin école primaire ne cikin collège ne ka gani uwaye suna biya kai a kai a ce ma irfuwa farmuwa ka je ka ji miye yaron ka yake yi cikin ecole wani irin abu ne ya sa kan shi in yara sun laɓe wani kote sun keɓe ya kamata a ce babba yana ɗan sa ido a kan abun da suke yi a san wani mataki za a ɗauka tun kan abu ya kai irin wannan mataki da ya kai to bisa kan wannan magana ta furera za mu leƙa ɓangaren dondi mu ji cikin rubrikin tashi da waye hira et on se retrouve juste après ami Lafada. la de cette la bienvenue, mon frère. Merci, bro. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, la famille, le Niger et toute l'équipe. Ouais, l'équipe se porte à merveille, mon frère. On depuis Luxembourg. Luxembourg, c'est situé exactement où, monsieur Limasta alors, le Luxembourg se trouve en Europe et on partage la frontière avec la France, l'Allemagne et la Belgique. Wow, super. Donc à plus de 5000 km donc, de Niamey en principe. Super Alors Limasta, dans un premier temps, nous allons parler un peu de toi, de l'artiste pour permettre aux jeunes que nous kiffent à travers les 47 radios partenaires du studio Kalangu, aux autres jeunes aussi qui nous suivent à travers le site du studio Kalangu, de cerner l'artiste en 5 minutes. Limasta, qui se cache derrière Li master. Alright, bro. Alors, l'e-master ou Ali master ah, c'est à l'état civil Ali Lawali Muhammad. Je suis né au Niger, je suis nigérian ou disons maintenant nigéro-luxembourgeois. Alors, je suis né dans la région de Difa un samedi 19 décembre 1992. Ok, super. Nous allons aussi parler de la carrière musicale de l'artiste, a commencé par le début. La musique s'est révélée en toi. À quel moment, mon frère Bonne question, bro. Disons, comme on a tous l'habitude de le dire en tant qu'artiste, chanteur, qu'on a commencé la musique euh, de le bas âge ou depuis le ventre, mais disons, en tout cas, très jeune, j'ai commencé à faire de scènes, à participer à des animations, des compétitions comme les scènes ouvertes et autres. Mais c'est officiellement en novembre 2015 que je me suis officiellement lancé en tant qu'artiste indépendant dans la carrière dite artiste-chanteur. Et ça a commencé où exactement j'ai commencé dans la région de l'IFA et en 2015, euh, je suis arrivé à l'université Là, nous avons enregistré un son qui s'appelait On est ensemble ou bien Mounatare. C'était un financement de PDF e à l'époque. C'était un son qui a regroupé plusieurs artistes. Et de là, on a commencé par représenter l'université Abdou Moumouni à des compétitions. Et en mars 2016, j'ai lancé Zainabou Abou. Après, il y avait eu Fadima, il y avait eu Religion, Canadi, voilà, je vais t'aimer. Et... De tout ça dans un deuxième angle. Donc, si je reviens, tout a commencé ici au Niger. Ouais, Après, tu as quitté le Niger pour le Luxembourg. Le déclic en question de la carrière de l'artiste, la saison 2. Parlons de ça sur cette émission, parce que ta vie a changé. <laughs> Il paraît que j'ai changé. De à Luxembourg, parlons de ça, Mr. Ali Basta. Yeah, man. Alors, bro, Luxembourg, je suis venu m'installer définitivement en février 2018. Ok. Donc, le 25 février 2018. Si je ne me trompe pas, je crois on avait même eu une animation, c'était le 24 et moi j'ai quitté le 25. Tout à fait. La veille de ton Exactement, bro. Donc, je suis venu ici pour justement poursuivre la carrière et puis euh, me former, travailler et puis voilà. Intervention franche. C'était l'Imasta tout le Luxembourg. C'était les humains et la machine ici. Hey. amuna mana fara zamu dawo fada mu ayo yau da muka dora anan nan babbar cibiyar 'yan makaranta ta usn a nan birnin yamai muke nan muna hira bisa kan wannan mummunan amfani da matasa suke nan suna yi da harkoki eh, yanar gizo da wani intanet da wasu kafofin sada zumunta bidiyo hotuna maganganu na fasikanci abun ba daɗi na rabanci da ake nan ana yawo da su a kwanakin ga shi yasa muka ɗora fadar mu tare da Fureda Aliyo Razukun Jita muna tare da Maimuna Garba Rashida Bizo Ibrahim Abdullahi Anelka tiyo tare da su muke muna wannan hira ƴan makaranta ne ƴan lakon ne da yan kungiyoyin matasa da yara da suke nan tare da mu a kasar mu mun zafin une luwa du pays sur la cybercriminalité qui a été adoptée en 2019 crime finalisant, huh? duka wanda ya sarrafa bidiyo ko hoto ko wata kalama ko da ya aika ma wani ko ya de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système d'information kenan du kawani abunda za za a za a al al'umma hankali ko wani abun a sha da za a shoken al'umma duka wannan doka za ta bugan mutum c'est sévèrement sanctionnés par les juridictions et peuvent aller à des peines privatives de liberté et des amendes. Mais Mona, Zantambeki, Aganinki, comment prévenir et contrôler les dérives de ces jeunes sur les réseaux sociaux Wana hukumci ne kamata a ce kuma an aka yi ya kamata ya hada akan su. Rabi'a ina je zan sako rob ita ta ta jurist. An ka ce nul ne au-dessus de la loi ko wallahi kamar irin wannan talala da ake ba yara ita ta kai mu matakin da muke. sai ki shi a da yaushe ana cewa ai sai son a ai musu rangwame ai musu wane ne rabi'a tun ɗazu ina so in yi magana abin da ya kai mu wanga mataki sako-sako da muka kammai da tarbiyyar yara ita kai mu wanga mataki tun harko mu ce a rangwamta musu ban ce a rika musguna ma yara ba amma mu ma duka mun san yaren jiya abin da ya kai mu wanga mataki na yau sai da uwaye mu sun ka nuna kamar ba su son mu ashe muka san ciwon kanmu yau wa an ga yara sai ki ga a ce yaro baki mu da tsawa baki da incin binciken rayuwar ɗanki in kince ki bincika ya sani ya hito ya miki bakan magana ko kuma ki shi an sha ba kunya ba tsoron Allah an sha ma'aihi tarka tarka an kai shi gaban kotu wai saboda kin matsa ma yaro ko kin mishi tsawa mi an kai mana kire an sare ni tsakanin ɗa da ma'aifi kenan wannan duk yaushe ya kai mu wanga yanzu ga doka da an ka dora wallahi rabi'a inda an ci ayi musu kamar dan a tamna tsakuwa ne kasa ta shi tsoro yau in an musu gobe wani ko hauka cewa ya bayyan shi ina so waga doka gwamnati ta tashi tsaye da kanshi wai ba dan muna so a mugunta mu ga yare ne mu ji daɗi ba a'a dan gobe ake wankan dare wa'anda ate wa'anda ke shirya yanzu ma har ma hojin kunna mu hoji yare ne suka ce mun ai wasu episode na nan tahi eh, kenan mu shirya mu ci gaba da kallo a cikin challenge na dai kamar muka ce zancen soko-soko da me ake cewa doka da ake nan gari mhm. na biyu rabi'a an nuna mana cewa kamar al'adunmu mu da zancen ma musulunci al'adan malam bahaushe a kasan mu ta Nijar muna da abin da ake cema culture culture kin mu mun san da sanin mutanen jiya akwai abin da ake cema kunya akwai abin da ake cema kamun kai akwai abin da ake cewa natsuwa kamar in ka tsaya kin duba wa'annan abubuwan duka yau ina suke an kakkabe an nuna muna ai kamar a'a ba wayewa bane ba culture kin wata ƙasa bai kamata mu ta mu dora saman ta mu. komo mu komo an ka ce kyan ta hiya waiwayowa kun ji dai eh, wannan magana ta muna analka wannan abubuwan da ake nan gai a cikin makarantu ne ake yin wasu kuma 'yan makaranta ne kai a ganin ka wani hukunci su makarantun miye ya kamata su kuma doka ma ya ne ya kamata a ce ta ɗauki wannan al'amarin eh wannan al'amari dai na eh, yukan ga na asha da muka nan da gani eh, gaskiya ne cikin eh, mu yawancin wa'annan abu ke hitowa gaskiya ha yan ba su da tsoro ba su tsoron proviseur ba su tsoron directeur ba su tsoron surveillant ba su tsoron eh, professeur in nasu to ba wannan ba bai kamata ba sai a ce wannan eh, shi dai sawa eh, mm. babu babu sa ido busa kan yan yau in kun tsaya ku gani iyayen namu su ma da kansu laihi na bisa kansu tunda tarbiya ta harko a cikin gida ta ka hitowa mushanani su na uwayenmu na biyu su ma da kansu cikin lakululuka ya kamata a ce akwai eh, babban E, e, surveillance a ce mai kula da lakwal tun sahiya Allah ya hito ya tsaya ya sa ido ya gani a kowa ya shiga cikin eh, cikin class ishi ko ba su shiga ba wannan responsibility ce da abusa kan eh, administration in lakoluka responsibility ce kuma da abusa kan eh, mushanni mu ma yanzu ana mu waje na babbar kungiya ta 'yan lakwal ta kasa gaba mm-hmm. ɗai tun da dai mun ga hakan gana harkokin da nan da faruwa ana bida a ɓata muna suna ana bida a bata malakwal in Nijar suna insha Allah muna tsaya mu yi nazari nazari babba don mu gani kaka ya kamata mu ma da kanmu mu hito na harko kurungumo wannan matsala mu yi sensibilizan abokan ga namu 'yan makaranta mu ce musu a ciyaye bisa kan wa'anga eh, harkoki da muka nan muka gani da babu cawon gani na biyu insha Allah kuma shine cewa da su mutanen gwamnati masu shugabannin namu muna tsaya mu yi magana da su mu gani mu sa hannu cikin juna mu gani kaka ya kamata mu yi cikin lakwalukan ga namu eh, a hidda eh, ko ka eh, irin wannan irin wannan abubuwa da muka gani ka kara faruwa a gaba rashida na ga kin matsu rashida wannan kanan naki Merci Comment tu qu'on doit prendre en charge cette euh, situation Je vais parler sur la loi dont vous avez évoqué tout à l'heure. Mm -hmm. Cette loi est une loi répressive. Maintenant, on se demande si l'application de cette loi-là, elle est effective, ou bien si cette loi, elle s'applique justement à seulement une catégorie de la population. Donc, il va falloir vraiment qu'on revienne sur ça et qu'on voit comment est-ce que l'État va procéder pour pouvoir, euh, euh, pour que cette loi-là, dans son application, elle soit effective. Deuxièmement, je m'en vais parler tout à l'heure sur ce dont les deux ont parlé, mm-hmm. la répression ou bien euh, yanzu ba eh. je, je suis désolé mais je vais vous dire que non c'est pas ça peut-être la génération d'avant oui c'est parce que on le ils savaient qu'il y a la chicotte qu'ils étudiaient nous notre génération vous allez voir quelqu'un qui va dire, mais de toutes les façons, on va me taper et puis après, c'est fini. Si, si, madame va me taper pour la leçon là, elle va me taper et elle va me laisser. Je ne vais pas faire. Et vous allez voir des parents qui vont réprimer, réprimer jusqu'à fatiguer, laisser l'enfant parce que la chicotte n'éduque pas un enfant. Il faut qu'on sache ça. Et ce qu'il y a lieu de faire pour les parents, c'est que les parents doivent prendre leurs responsabilités. Maintenant, il suffit que vous donnez un petit smartphone à votre enfant, il clique sur les réseaux sociaux, tout ce dont elle aura besoin, elle trouvera ça. C'est pourquoi on privilégie le dialogue dans la famille. L'enfant doit être éduqué dans la famille et tout ce dont elle aura besoin de savoir. Il va falloir que la maman ou le papa lui dise tout ce dont elle aura besoin de savoir, les informations nécessaires et garder une, une, une communication permanente avec l'enfant pour que l'enfant sache que quand tu fais ça, la conséquence, ça sera ça. Et tes enfants vont être comme ça. Tes si, si la personne a la chance de se marier et avoir des enfants, ils seront comme ça. Et que dans l'avenir, si tu veux occuper un poste peut-être important, les gens peuvent sortir un passé de toi qui ne sera pas du tout beau à voir. Donc c'est extrêmement important que l'on revienne. Oui, que l'on revienne à nos valeurs anciennes, mais aussi que l'on l'adapte à cette génération-là, cette génération qui a tout apporté demain. Ouais, mais moi, apparemment, to ina jinki. Eh Rabia, Eh, eh, wata rashida ta yi mm. amma a ganin ku ba mu kai matakin da an ka nuna mun uwaye mu ba komi bane ba ba mu kai matakin da in uwaye suna magana an nuna musu kamar ke tsohuwa baki waye ne ba saboda mu generation ke smartphone mu generation ke android ke tsohuwa el portable ɗinki mai tushi ne ke baki waye baki san abin da ake ba haka ake nan ga nuna mun en directement sans le savoir kusan da sanin tarbiyya yanzu ba uwaye kenan ga yin ta ba ba wai kamar mu shandir lakwal suke nan ganta ba amma ta yanar gizo ake nan ga mu wata irin tarbiyya da bai dace ba dan shi ne na maido muku zancen a maido mun al'adun mu na da da muka san da sanin uba shi ke magana uwa ita ke taimaka wajen abin ga tarbiyyar yara kuma uba ana tsoron shi saboda uba ana tsoron shi <laughs> wallahi kun riga kun dora mana yara su ne sarakunan mu a cikin gida yaro yanzu an nuna mishi kana da numero inka da in an rera maka in an maka abin da bai maka daɗi ku ba ka ta kai karar ma'aifinka shine nake shi wannan abu shi ke da ce a hudda wannan a ga in bamu komowa a rayuwar mu ta da inda in kana da kana son kai ta sai ka tambaye ma'aifinka da inda ka zo ba dan na salula za ka yi ba amma taimaka ma ma'aifiyarki zaki dan ki iya shara ki iya wanke wanke ki iya girki ina suke yau mun ɗauki waya mun maida ta wani kayan gabas mun shiga cikin ɗaki kina ta danna-dannan waya ma'aifiyarki na zama tana ai yaya wanga abu zai aiwa mu da mai ido kenan ya ya kamata a hudda wannan a maido mun da kai daya da ne ka komo kasan ka ko ka komo kasan iyayenka ka samu ka mori wannan tarbiya ki ga da in kunya ba za ta komo cikin yaran mu ba mu samu mu bi uwaye mu sau da mu samu gama da duniya wannan lahiya kun ji magana eh, maimuna mu da yake lokacin yana gudu mu ma kuma samu gudu tare da shi yanzu shakata kaɗan parce que vraiment ça chauffe là les vérités qui blessent ça sort de la fara in kunne ya ji jiki ya tsira ni kun san ina nan ga tambaya na ce to ni wace waka ma ni sa ni waka da kaɗai ta zan baba a yi mini aure Ina son aure da za ki bani dama Da za ki bani dama mai sauna ce da ni yau na kawo kuɗin aure na mm, da na fice a kuna zan je gurin ubana Assalamu alaikum mahaifina Yau na zo ne mun yi magana magana ce ta rayuwa na kusa da kai zana zauna Allah sarki babana baba ne da a yi mini aure na yi girma ne hankali baba a yi mini aure baba a yi mini aure a yi mini aure baba a yi mini aure On revient à la FADA. Aujourd'hui, il est question de cette utilisation malsaine euh, que les jeunes font des réseaux sociaux, de tout ce qui circule comme contenu à caractère euh, sexuel qui circule aujourd'hui comme des petits pains dans les smartphones. On en parle aujourd'hui au siège de l'USN. yayane kamata kowa kowa réagir. zan zo gare ki furaira ba ni na gwanda suka yi dariya bisa wannan harka na gwanda suke nan suna rarraba suna jin daɗin kallo furaira a ganin ki don mu cimma wannan wannan wannan matsalar wannan annobar da ta shigo mana ya ne ya kamata a ce kowa ya ɗauki wannan abin eh, abun da ya kamata mu yi daga farko nuna baƙin ciki ne da kishi akan wannan jeunesse wadda ita ce muke kwante samanta gobe ta ɗauki relève to idan cikin wannan jeunesse irin wannan abubuwan suna faruwa sannan mu 'yan uwansu muna dariya ko kuma mu ɗauki abun ba komi ba ne kenan gobe ya ne kamata mu saurari resulta kin ya zama kenan sai dai mu isko abubuwa sun yi amfire sun rincaɓe ga baki ɗaya kenan babu wata releve in kirki wannan ne ya kamata kowa ya sa kishin zuci a cikin al'amuran shi mu tashi mu yaƙi wanga al'amari kamar yadda addinin mu ya hore mu kuma makarantun nan mu na ekol su da kansu da kuma sosiyete in mu valor in mu tsohin nan nos ancien yadda suka hore mu da sauransu zance na kumya da tanti maimuna ta yi tutalo da wani eh, kishin kai da sauransu duka wannan ya kamata mu rinka nuna su don a samu a magance wanga al'amari eh, wannan test da kun kai site yanzu mhm. la méconnaissance des test en fait avant de, venir sur euh, l'application des tests, il y a la connaissance qui compte. Et si on méconnaît ces tests-là, comment voulez-vous qu'on les applique Il faut publier ces tests euh, sur toutes les portes des écoles nigériennes. a ça a san da ya san kai in kai si tu tu transgressa ga sanction kin da aka yi kenan dole za ka guji wannan kenan ita wannan dai dokar dai furera na kika gayi a yada ta to a yada ta kenan sosai a yada ta kowa ya san da ita ka san in eh, kai su santa wani in ba da ma abin da za wanga abin ba. bai ma san menene cyber criminality ba bai ma san shi ba akwai wani abu da yake ci mini tuwo a ƙwarya shine eh, rapport enseignant enseignant eh. wannan soyayya da ake tsakanin mushina da elef sai ka ji katon mushe ba ka jin kunya ka zo ka afka ma diyan mutane ka keta mata haddinta a zo ka kai tsuru wani bise ma ba su bane tana da samari ailleurs tous les leaders et puis toutes les administrations des écoles nigériennes sous ça ido sosai à sa superviseur ko ina superviseur conséquent pas n'importe quel genre de superviseur les sincères a ce n'est na kirki a sassaka muna a samu a ga haske cikin al'amuran tarbiya ta yara na gode sosai furera mu ma mun gode kuma shirarin ma gode an <laughs> alkan yanzu kamar magana ka ta karshe bisa kan wannan shirin ina shanka eh, eh magana ta ta karshe lakwal abun unhani na kwarai babu ƙasar duniya da ya kamata ta tai gaba ko da ya kamata a ce ta tafi gaba ba da lakwal ba ta hwara lakwal komi can ya fara komi na alheri komi na ci gaba cikin lakwal ya fara lakwal ba ba karamin abu na ba ana tahiya lakwal dan a samu ilimi dan a to ayi unhani ana tahiya lakwal dan a zan jurist kamar da ta gai a zan medecin a zan soji a zan duk abun da ya kamata bisa kan tahiyar kasar tamu ya kamata abokanmu su san da cewa da ana tahiya lakwal ba dan a ta yi ba zaman banza ba ana tahiya lakwal ba dan a ta a ramma ne ba ana tahiya lakwal na dan a nemi ilimi dan gobe ana tahiya lakwal na dan saboda mu zan wani abu nan ga mu na kasar mu Nijar babu wanda ba lakwal ta kai shi ba babu dan mai kuɗi duka ɗiyan talakawa na kamar mu karatu na sun ka tsaya sun ka yi sun ka ji ciwon kansu sun ka samu yau sun ka kai inda sun ka kai ce mi haka nan muna roƙon Allah wannan abu da wagga yarinya da muka gani kai ƙara faruwa cikin wannan ƙasa tamu wanga abu muna roƙon Allah kuma kai ya kara faruwa cikin lokolukan mu na Niger to analka na gode wannan hira dai ta zo ƙarshe kan inda sa'aya kwata-kwata cikin wannan shirin na zan ba olive dama ya zo mun da kronikin shi bayan shi wannan zami ban kwana da bakin namu da wanda kuma su ma suka gayyato mu a nan cibiyar tasu. Amis auditeurs et auditrices de la FADA, bonsoir. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler des accidents de la route en ces moments de rentrée scolaire. Oui, les rentrées scolaires riment avec des accidents de circulation qui impliquent le plus souvent des élèves. À Niamey, comme dans certaines grandes villes du Niger, les heures de pointe sont malheureusement des heures d'accident. Mauvaise conduite, conduite avec téléphone au volant, Imprudence des chauffeurs, manque de panneaux de signalisation, les causes de ces accidents à répétition sont nombreux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la précipitation à des heures de pointe fait plus de mal que du bien. Alors, que faire afin d'éviter ces accidents de circulation à répétition Comment éviter aux élèves de se retrouver coincés dans une circulation encombrante à 30 minutes du début des cours Eh bien, dans la chronique de ce soir, nous vous proposons certaines pistes de solutions. D'abord, chers camarades, quittez très tôt chez vous. Comme le dit l'adage, qui voyage loin ménage sa monture. Mais pour réussir à se réveiller tôt, il faut au préalable dormir tôt. Ensuite, évitez les artères avec euh, grande affluence aux heures de pointe. Quand on est élève ou encore parent d'élève, l'important, c'est d'arriver en bonne santé à destination. Certes, le retard est stressant, mais il reste gérable quand on a une bonne santé. Conclusion, une bonne santé, elle est précieuse et non négociable. Enfin, la prudence est mère de sûreté, dit-on souvent. Alors, amis conducteurs et conductrices, faites preuve de patience quand vous êtes en circulation. Quant à vous, chers amis piétons, soyez attentifs, car rien ne vaut la vie. C'est la fin de la chronique de ce soir, que chacun de nous fasse de son mieux pour éviter au maximum les accidents de la route. À demain pour une nouvelle chronique. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One Big Love. Merci bien Olivier, fara namu ya na Hausa kuma kun ji dai muka yi zance tare da su. Ita a yi sako-sako gobe a ɗora hannu a kai a ce yaya za mu yi da kanmu ina za mu shiga da wa'annan ɗiyan namu da wa'annan ƙannan namu gwamnati ya sa ido an ce uwaye su sa ido mu shanni su sa ido kuma mu ma matasa mu san ciwon kanmu san abin da muke nan gayi iya mata san inda suka sa su ma su sa hankali su san abin da suke nan gayi yanzu za mu cewa a huta lahiya gobe waɗannan za su ci gaba da ah, hira da abokin aiki na don za su yi hira bisa kan dukkan matakan da ya kamata a ɗauka don dai a cire wannan dai aikin fatsikancin da matasa suke nan gayi an daina sai in ce a huta lahiya